Masu sauraro barkanku da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayoyinku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hawo Muhammad. Maudu'in da muka ba ku daman tofa albarkacin bakinku a kai shine a yau Laraba jam'iyyun siyasar Najeriya ke fara yakin neman zaɓe da zumar neman ƙuri'u a zaɓe mai zuwa. yayin da hukumar zaben kasar ta inec ta gana da shugabannin addinin islama da na krista domin janyo hankulansu wajen ganin sun fadakar da jama'a game da tayar da hankula shugabannin addinin sun buƙaci 'yan takara da su ja kunnen magoya bayan su domin kaucewa kalaman ɓatanci ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraro da muka samu ta manhajar whatsapp malami na farko gabatar da kanka. Alhaji Audu Mai Gora Kampala dorin Jihar Jigawa, Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana a yau muna yi wa Allah godiya da inuna mana ranar da ta zo na ƙaddamar da kamfe na 'yan siyasar Najeriya game da zaben 2023 ke tafe. To wannan ƙaddamar da kamfe da aka yi ina janyo hankalin 'yan siyasar Najeriya da a gudanar da wannan kamfe cikin kwanciyar hankali da lumana kuma a sani Allah shi ike ba da mulki ga wadda iso a lokacin da ike so saboda haka wannan gargaɗi kuma da manyan malamai na kirista da na musulmi suka yi waɗannan 'yan siyasa to ya kamata ihi kunnen kunnensu domin kada su tada hargitsi sakamakon rahin nasara da wani bai samu ba a cikinsu to haƙiƙa sun jefa mu a cikin matsala ba ƙarama ba su kallaci halin da ƙasar mu ma take ciki a yanzu to saboda haka wannan ƙaddamar da kamfen da aka yi muna fata za a yi cikin kwanciyar hankali da lumana ubangiji kuma Allah ka ba mu shugabanni na gari waɗanda za su magance matsalolin da suke damun ƙasar mu mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Dorin jihar Jigawa Najeriya nagode Radio Faransa rafi Hausa mai magana yusuf angwar gajere magare a jamhuriyar nijar a yau ra'ayina shine game da yadda aka ba da dama ko gwamnatance kowa ya fito kamfe ya bayyana manufunsa to ni gargaɗi na ana shine ga talakawa kada rudi ya dauke su a tsaya a tantance a zaɓi nagari kuma a yi ta'adda Allah bin ya zama mana mafi alkhairi domin su yan siyasa nan idan su almutse yake kunnuwansu a tauhe yake babu komai a gaban su ya kujeru su da zalar sun hau na sun dare ya zamanto daga su kuma yayansu amma yanzu an zo ana neman ra'ayi da ƙuri'un talakawa idan Allah ubangiji ya sa kowa ya dafe ya dafe ya hau madafi ikon da ke ka shikenan kuma ya manta da talaka ya manta da kowa sai nahi to gaskiya ya kamata talaka najeriya ya karatun ta nutsu da ni dan najeriya ne yanzu haka ina zaune ne abuja garki village a najeriya ina gaida ku sayan hausa ya rabi da sashen Hausa na Radio France International rafi e. Murtala Sadini daga nan chadu a jihar Maradi a jamhuriyar Nijar ke magana. Shakka babu yau rana ce ta farin ciki rana ce kuma wadda zani cewa daukacin 'yan Najeriya baki daya all people suke jira daga wannan rana ranar da za a fara farfagandi na siyasa na fara hita yakin neman zaɓe za a cewa koko in ce ƙuri'un zaɓe na 'yan ƙasa baki ɗaya sai dai munan jan hankalinmu guda shine ga 'yan najeriya wato gani ga wani aka ce ya ishi wani tsoron Allah yana da kyau ka abu kuɗi ka abu a awalin no abu cancanta a zaɓi nagari a zaɓi nagari domin ganin cewa ana gani kuna gani kama daga cikin yanayi na rashin zaman lafiya da ƙasa ke fama da shi kan kuma dukkan matsala tana nan ga shugabanni rashin shugabanni nagari. gidan rediyo NAP mai albarka mai magana haƙilu Wanzam daga nan birnin tarayya Abuja. To alhamdulillah eh, muna farin ciki da ganin wannan rana da hukumar zabe da ba da dama wa 'yan siyasa da jam'iyyu don damar fitowa a yi fafata a yi kamfen. To alhamdulillah abin da muke jan hankali da 'yan siyasar mu a wannan lokaci su yi la'akari da yanayin kasar mu yadda take ciki su yi taka zanzan su san abin da kalaman da za su rika furtawa a duk lokacin da suka samu al'umma kuma su yi ƙoƙari su tafi da aƙida guda ɗaya kuma su yi ƙoƙarin Allah ya ba su ikon cikawa wannan alƙawari za su ɗauka in Allah ya ba su dama. Dai abin da za mu ce a nan kuma mutane su yi tagangan su duba cancanta da wanda ya dace da su kada su biya zaƙi 'yan siyasa. a zaɓi wanda ya cancanta wanda zai kawo ƙasar mu ci gaba a lamarin al'amura yadda suka tabarbare Allah ubangiji ya ba mu sa ya mana zaɓi mafi alkhairi ya ba mu shugaba na gari wanda yake son mu ke son ci gaban mu da ƙasar mu ba wanda mu muke so Sashen Hausa na Radio Faransa mai magana Abdullahi Kete mai magani bakin boda mai mujiya. Dangane da kamfen da 'yan siyasar Najeriya za su bude a yau Laraba. Fatan da zami a nan gudun shine Allah ka sa yadda aka fara buɗe kamfen na lafiya a ƙare lafiya. Kuma muna kira ga dukkan 'yan siyasa da su guji sa 'yan bangan siyasa kan tunzura al'umma bisa ga abin da kaje ya dawo duba da irin matsalar tsaro da ake samu nan da nan da can a cikin najeriya fata ma anan gurin allah ka sa yadda aka soma lafiya a kare lafiya allah ka kawo zama lafiya mai daurewa allah ka sa yadda aka fara kamfan siyasar nan lafiya tun daga matakin shugaban kasa zuwa kansuloli da 'yan majalisu da gwamnoni yadda aka fara lafiya allah ka sa a kare lafiya na gode sashen hausa na rediyo faransa mai magana abdullahi keti mai magani bakin boda mai mujiya. sashen Hausa na Radio France International. Mai magana Fidausi Ibrahim na Ibawa a jihar Kano a Najeriya. To gaskiya wannan yakin neman zaben dai a wannan lokacin muna fatan za a yi shi a gama lafiya. Sannan matasa a yi kokari a gane gaskiya cewa wannan jagaliya ba abin yi ba ne ba a nemi aikin yi shine abin da ya fi dacewa kuma da fatan su kansu 'yan siyasa za su yi kokari su bi matakai da dokokin da ya kamata wajen gudanar da wannan yakin zaben nasu allah ya ba mu shugabanni na gari firdaus ibrahim na'ibawa a jihar kano Radio France International mai magana usain Sitar gawan kwalliya da magaram. Bawan wannan buɗe gangamin yakin neman zaɓe a tarayyar Najeriya da aka yi a yau to sai dai mu taya wato Najeriya ko in ci al'ummar Najeriya da fatan za a yi zaɓe lahiya a ƙare lahiya sannan kuma Allah ya bawa mai rabo sa'a. Sannan ina ƙara dai kira ga eh, su al'ummar tarayyar Najeriya din musamman ma 'yan arewa da su yi dubi cancanta wajen zaben shugabannin da za su cirewa wato ainihin ita Najeriya kitse din daga wuta don kada su je su yi zaben tumun dare ko ba gaskiya ba ta fatan za ku tashi lafiya france Yanzu sai ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraron mu da muka samu ta mu na Facebook. kamis sale gare ka. Tuma da lahawa'u, bari mu fara karanto sakonnin ra'ayoyin da kuka aiko ta manhajar Facebook da saƙon haɗin gwiwa tsakanin Aliyu Muhammad S. Fulani Maradawa da murtala da mariya da baban gida aa dogo dukkaninsu daga jihar zamfara na tarayyar najeriya inda suke cewa salam arafa hausa fara yakin neman zaɓe a hukumance da manyan jam'iyyun siyasar najeriya suka yi hakan ya yi daidai sai dai yana da kyau 'yan uwa matasa mu guji bangar siyasa kar kuma mu bari wasu ɓata garin 'yan siyasa su yi amfani da mu don cimma burinsu ba wai burinmu da muke son cikawa ba shehu adamu rijau kuwa cewa yake to yayin da aka buga gangar yakin neman zaɓe a najeriya fatanmu shine a yi shi lafiya a gama lafiya sannan kuma talakawar ƙasanmu su zamo masu ankarewa sosai domin gudun faɗawa tarkon 'yan siyasa masu daɗin baki allah ya sa wannan yakin neman zaben a fara shi lafiya a yi shi lafiya cikin nutsuwa babu tashin hankali allah kuma ya zaɓa mana shugabanni na gari sako daga alhaji mele yusuf hari babawo mato mai addu'a tare da abdullahi leki funtuwa cewa suka yi arafa Hausa muna yi wa ilahirin 'yan siyasar mu Najeriya fatan alkhairi a bisa buɗe yakin neman zaben da aka yi a yau Laraba. Muna fatan 'yan siyasar mu Najeriya za su yi amfani da kiraye-kirayen da malaman addini suka yi na zaman lafiya. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya bamu shugabanni na gari a dukkanin matakai. Mu dai fatan mu Allah Ubangiji ya zaɓa mana shugabanni na gari, sako daga Sani Aliyu Sani. Babangida Alhaji tare da Maryama Mai autar mata daga jihar Yobe. cewa suka yi hakika yau aka buɗe kakar yakin neman zaɓen shekarar 2023 a najeriya mu dai kiran mu ga 'yan uwanmu matasa shine mu guji bangar siyasa mu yi siyasa mai tsafta ba tare da zagi ko cin mutuncin wani ko haddasa fitina ba da fatan allah ya zaba mana shugabanni nagartattu waɗanda suke ƙaunar mu ba waɗanda muke ƙauna ba to a ƙarshe bari mu karanto sakon usmanu manika daga funtuwa inda yake cewar hakika wannan kiran da malaman addini suka yi ga 'yan siyasa a wannan lokacin na fara yakin neman zaben shekarar 2023 abu ne da muke ganin zai tasiri sosai kuma za a kaucewa abubuwan da ake tsoro na amfani da 'yan bangar siyasa allah ya sa a yi lafiya a ƙare lafiya to iya abin da za mu iya ɗauka kenan a saƙonnin da kuka aiko ta shafinmu na facebook hawa'u gare a gaida kamis Shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ake saurara daga sashen Hausa na Radio France International. Aiko mana da saƙo ta mu na Facebook ko kuma saƙon murya na minti ɗaya kacal ta manhajar WhatsApp a wannan lambar. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas yanzu kuma shirin zai ɗora. radio faransa international mai magana musa mai gari ta lari karamar hukumar malamadori jihar jigawa da aka fi sani da musa bbc a yau laraba 28 ga watan tara shekara ta 2022 allah ya kawo mu lokaci yayi da yau aka bude yakin neman zaɓe don da lokaci ne da 'yan siyasa za su rinka bi garuruwa ƙauye-ƙauye lungu-lungu sako-sako suna neman kuriyar mu da fatan talakawa za a yi karatun ta nutsu lokaci yayi da za a tsaya fa a zaɓi cancanta ba wai jam'iyya ba na gode rafai hausa a tashi lafiya Radio France International RFI mai magana baban Maman daga nan bande a jihar Damagaran a jamhuriyar Nijar ta hakika fara yakin neman zaɓe a tarayyar Najeriya da 'yan takara za su yi a jam'iyyun siyasa daban-daban to muna kira gare su ya kamata dai dukkanin wani ɗan takara da ma mabiya su kiyaye cin zarafin wani ɗan takara wanda ba sa jam'iyya ɗaya da shi domin kaucewa wato rikici a tsakanin wato 'yan takara da kuma mabiyansu addu'ar mu dai Allah ya sa a yi wato wato yakin neman zaɓe lafiya a kammala lafiya kuma a gudanar da zaɓe lamin lafiya kuma Allah ya azurta tarayyar Najeriya da shugabanni na gari masu kishin al'umma wanda za su kawo ƙarshen matsalolin tsaro da Najeriya take a fama da shi ku tashi lahiya daga mai sauraron gidan rediyon faransa suna na comrade nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara to maudu'in mu na yau shine game da gangami na buɗe kamfen wanda jam'iyyu za su fara yau laraba 28 ga wannan wata to ni kiran da nake so in yi na daidai ina kira ga su a jam'iyyu su tabbatar da cewa magoya bayan su lokacin da za su fita wajen yakin neman zaɓe kada dai a tafi da makami ko guda sannan kuma idan za a tafi nan a tabbatar da an tafi da jami'an tsaro kuma bayan ta da jami'an tsaro a tabbatar tabbatar da magoya bayan kowace jam'iyya cewa ba a yi amfani da shaye-shaye ba lokacin da za a fita wajen wannan yakin neman zaɓe domin eh, ya kamata ma a ce akwai jami'an ndlea e a lokacin da kowace jam'iyya za ta fita wurin kamfen domin su jami'an ndlea su tabbatar da cewa babu wani magoyan bayan jam'iyya da ke ɗauke da wata kwaya ko kuma ke cikin maye a lokacin da za a fita wajen yakin neman zaɓe sannan kuma muna kira ga su kansu jam'iyyun har ila kada a yi siyasa siyasa ko kuma kada a yakin neman zaɓe tare da makami kuma ya kasance lokacin da ake yakin neman zaɓe a san irin maganganun da ya kamata a ɗora faɗi domin ya zamanto maganganu ne waɗanda za su karɓu ga magoya baya. tayar fiye sami italiya albarka mai sauraron kuna da kullum wato malam bukar na gari na kowa daga nan nijar jihar difa garin kakari a difar kin ke timar alhamdulillah yau zama yana na kan maudu da kuka ba mu na wato wajen fara yakin neman jabi a najeriya hakan ya yi daidai kuma yana kira ga shugabannin addini da na kirista su kara wayar da kan al'umma ta da fitina da ma sauransu kuma yana kira ga yan uwa na matasa a Najeriya ku gane farida da baki ya kamata ku tashi dogon barcin da kuke yi su yan siyasa kullum burin shi shine su zo su baka yan kudi da ma yan kwayoyi kuma wajen biyan bukatunsu a wajen ku kuma ku je ku tada fitina da ma sauransu a haka ne su za su biya bukatunsu kuma su je sai bayan shekara hudu za su dawo ba za su taba biyan ku ba. Fatana shine Allah ya ba Najeriya shugabannin nagari waɗanda za su sosai talakawa da masauransu. radio france ina muku fata alkali ga ma'aikatan ku gaskiya buɗe yakin zaben da aka yi a najeriya a yau eh, an da ke jan hankalin hukuma inec da hukumomin jami'an tsaro wajen sa ido akan ganin komai ya tafi daidai saboda kai amfani da 'yan banga da abin da bai dace ba a wajen kamfen kuma lafuzan da za su kawo tashin hankali a nan nake kira ga 'yan najeriya kuma su ba a sannu kada a rumar siyasa ta jiha haɗa da su a yi bangar siyasa ni ne naku kabiru suleiman daga karamar hukumar gwal radio france international sunana usman arwa wakili daga abuja a nigeria to a game da kamfen dai da za a fara yau ya kamata ƙasa guda ɗaya ne kuma jama'a za su kuma jama'an na cikin ƙasan ba wasu daga wani wuri ba su haɗa kansu su yi ƙoƙari duk wanda ya yi aka yi kamfen aka yi zaɓe ya ce sai a yi mashi addu'an Allah Ubangiji ya taimaka a haɗa a gyara ƙasa mu kuma masu yin zaɓe talakawa mu ba mu haɗa kar mu kan mu ɗauki abin ya zama kaman gaba a ɗauke shi a yi rai ko a rasa to ba haka ba ne ita ƙasar guda ɗaya ne siyasa kuma ba gaba ba ne muna fatan Allah Ubangiji ya taimake mu gaba ɗaya Allah Ubangiji ya sa a fara lafiya a gama lafiya. A nan shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ya zo ƙarshe a madadin Kamis Sale wanda ya taimaka wajen kawo maku shirin. Injiniyan mu na yau Ibrahim Tukur Kefe, ni Hawwa'u Muhammad ke cewa a huta lafiya.